بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أنواع مسلمي السلام عليكم wato wannan marici na asabar ya yi daidai yau 26 ga watan ɗaya watan almuharram na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma da shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya na bature na shekarar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi kataful jana sharhu aqidatul mujaddid muhammad bin abdul wahabi a wannan masallaci na bakin kofar babban tashar maradi wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na bakwai insha Allah eh, ran nan muna cikin bayani akan cewa littafin alqur'ani Shi ne littafin da musulmi suka gada saboda haka su rike shi da mahimmanci su karanta shi hakikanin yadda ya kamata a karanta shi malam yayi hujja da ayoyi kamar haka sun ma'awarsan littafin da zina na mini ibadina fa minhum zalimin li nafsihi wa minhum muqtasidin wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah wannan ayoyi muka karanta su har muka zo karshen su wanda yake ina son in dan kawo mu bayanan malamai akan fassarar wannan aya da ta zo da falalan makaranta Kur'ani cewa su ne Allah ya zaɓa musulmi a dunkule su ne Allah gadama alkur'ani mai girma sannan a cikin musulmin kuma in an komo cikinsu sai Allah ya zaɓi ma'abuta karatun ƙur'ani yau da gobe sannan kuma su ma cikin sai Allah ya zaɓi maharzatan alkur'ani mai girma kuma cikin maharzatan sai ya zaɓi wa'anda sun bayan sun hardace kuma suna aiki da alkur'ani mai girma mun gane ko to ciki sai ya ce fa zalimin li nafsi cikin akwai mai zalimta kanshi wa minhum muqtasidun cikin sakon mai takaita wa minhum sabiqun bil khairat cikin sakon mai tserewa da aikan alhairai da iznillahi da izinin Allah yace zalika huwa al-fadl al-kabir wannan shine farla mai girma to in muka dibi tafsiran malamai sun ba wannan aya fassara kamar uku kamar tafsirin ibn kathir kamar tafsirin sabawat tafasir kamar wato tafsirin ibn jawzi zadul masir fassara ta farko suka ce shi zalimin li nafsihi shine wanda wato miyagun ayyukan shi suka rinjayi kyaukyawan ayyukan shi shi ko muqtasid mai takaitawa shine wanda da ayyukan shi na lada da na zunubi suka yi daidai ba sikili ba wanda ya janya wani kun ji wannan ko shi ko sabiqun bil khairati suka ce shine wanda kyaukyawan ayyukan shi suka yi rinjayi wannan da zadul masir na ibn jauzi da safa tafasir da sun kawo irin wannan tafsiri sannan fasara ta biyu malaman suka ce zalimin da nafsihi ne wanda ke da sakaci cikin ayyuka na wajibai kuma ya zan yana aikata sashen wasu haramomi kun gane ko to zalimin da nafsihi kenan bayan yana da sakaci ga wajibai bai cika su sannan kuma yana aikata wasu haramomi to ta sidin kau mai takaitawa suka ce abin da ake ni da shi shine duk wanda ke biyan wajibobi amma bayan yana biyan wajibobi yana kiyaye haramomi bai aikata su to yana barin sashen wasu mustahabbai bai aikata su kuma sai yana aikata wasu sashen makaruhai to wannan shine eh, wato mukuta sidin a wannan fassara kenan sai sabiqun bil khairati ko sabiqun bil khairati suka ce shine mai aikata wajibobi da mustahabbai kuma yana barin haramomi yana barin makaruhai duk bai aikata su kuma har ma sashen wasu abu na mubah na halal kenan jawa'iz kenan mubahat yakan kyale su dan dan neman tsira da abin da ka san ko da halal ne ya ja ka zuwa ga haram sai ka bar shi wannan tafsirin ibnu kasir sannan fasara ta uku suka ce zalimin da shi shine mutunan da ke takaita aikin alheri kenan yana da aikin alheri amma takaitacce ne yana karanta alkur'ani baya aiki da shi wannan shine da nafsi cikin makarantar qur'ani ko cikin musulmi a dunkule kun gane makwata da suka ce shine mutawassidan fil khairat mai tsaka wajen aikin alheri kenan ba yabo ba fallasa shi dai ba a ce yana da sakaci ba shi kuma dai ya tsaka tsaki yana aiki da qur'ani cikin mahirin jayar lokuta a galibal auqati kun gane amma yakan takaita cikin sashen wasu lokuta shi ko sabiqun bil khairat ga wannan fasarar suka ce shine wanda ke kerewa wajen aikin kwarai aiki da alkur'ani mai girma bayan ya karanta shi to kuma yana aiki da shi yana tserewa da aikin alheri to kuma yana kiyayewa wato ga abin nan kenan wannan ya rike sandar shi ta tserai cikin aikata ayyukan da'a tare da taufikin Allah shine bi iznillah kamar yadda zo cikin aya da saukakewa Allah Allah subhanahu kenan wannan shine sabiqun bil khairati bi iznillah wannan suratun eh, tafsirin safa wata kun gare to sai mu ci gaba wannan aya ta bukaci a dan ƙara fassara ta malam yace wannan littahi na fassarar sharhin aqidar al-mujaddid Muhammad dan Abdul Wahhab wanda take ita ce aqidar muslimina aqidar musulman duniya aqidar salafus salih aqida annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina aqidar maliku da shafi'u da abu hanifa da ahmad dan hanbal sai ma lai ce kar ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala siwarahu wa ayatihi Allah ya sa sururin alqur'ani da ayoyin alkur'ani wa alfazahu da lafazan alkur'ani sahalatan wa yasiratan ya sanya su masu saukin karantawa li kulli man ahabba hadha alqur'ana ga duk wanda ke son wannan alkur'ani baki ne shi ko wari ne shi balarabe ne ko ba ajame ne wa zama nafsahu da tafaqquhi fi ayatihi wanda ya lazumta ma shi neman sanin fiqhin abin da ke cikin hukunce-hukuncen ayoyi na alkur'ani kama ƙala, azza wa jalla kama yadda Allah azza ya ce, yace wa laqad yassarna al-qur'ana lizikri fa hal mudakkir haqiqa mun sauƙaƙe al-qur'ani domin zikiri domin wa'azi domin karantawa fa hal mudakkir shan akwai mai wa'aztuwa muna ji wannan ko mala yace na'am laqad ja'alahu Allahu sahalan wa maisaran Allah ya sa wannan alqur'ani ya zama mai sauƙi. idan sassauka wajen karanta shi hatta alal la'zina, alladhina la arafuna lugatal arbi, hamma ga ajamawa wa'anda ba larabawa ba wa'anda ba san lugar larabawa ba tajiduhum ka same su yantiqunahu nudqan sahihan suna hurici da alqur'ani wajen karanta shi hurici ingantacce mujawwadan ahsana min ba'd arbi mai kyawu hurici kyaukyawa mahi kyawu ma daga sashen wato wasu larabawa wani bakin mutum za ka jin shi ko wani ba ajami ture za ka jin shi ko wani mutumin indiya za ka jin shi matsayin shi na musulmi in yana karanta qur'ani har yahi wani balarabe iyawa li'annahu dan dai su musulmi aulauhu inayatan sun rungumi alqur'ani sun kula da shi wa hakaza sunna hakanan ita ma sunna almutahhara sarkakka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yajibu an yi utana biha ma alqur'ani wajibi ne a kula da ita a rungume ta tare da alqur'ani mai girma li annahuma min mishkatin wahidatin dan itar alqur'anin duka daga taga guda suka hito daga kohar taga guda suka hito anzalahum Allah wahyan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da su a matsayin wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita sunna din da shi alqur'anin din hadisin annabi da alqur'ani fihim fara'ida cikin alqur'ani akwai farallai wa fihi mal wajibat kenan cikin alqur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu farallan ibada wa fihi mal wajibati a cikin su ka samu wajibobi wa fihi mat targhib fil mustahabbat cikin ka samu kwadaitarwa game da aikata ayyukan mustahabbi wal mandubat wa fihi himar tahzir cikin su ka samu tahziri tsoratarwa min al muharramat game da abubuwan da aka haramta kenan cikin su ka samu tsoratarwa tsawatarwa daga abubuwan da aka haramta wal da dukkan makaruhi wa ma min shay'in tataji ilaihi hadhihi al ummatu babu wani abu da wannan al'umma ke bukata zuwa gare fi umuri diniha illa wa huwa mubayyinun fi kitabi rabbiha wa sahihi sunnati nabiyha sallallahu alaihi wa sallam face wannan abu an bayyana shi bayyananne ne a cikin littafin ubangijin wannan al'umma da cikin ingantacciyar sunna annabin wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam mun gane ko yana cikin alkur'ani da sunna fihi mal fara'idu wa fihi mal wajibatu wa fihi mat targibu haka ya kamata kama kala alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tarakatu tarakatu tarakatukum yawa tarakatukum alal baida lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun na barku akan karantarwa farasal ba su wannan baki ba su wannan duhu ciki warzaki karantarwa ce lailuha kanahariha na ranta kamar rana take ma'ana gabanta da bayanta babu wani abin da ba a ganewa la illa halikun ba wanda zai karkace da gare ta ya bace sai wanda dama halakakke ne dan bid'a wannan hadisi ibn majah ya hitar da shi cikin sunan nashi haka nan ahmad cikin musnad nashi من irbad bin Sariya radiyallahu anhu الله عنه وساه الألباني في سهيل الجامي ناصر الدين الألباني يا إن كنت وانا حديثي أتكن سهيل الجامي Can cikin sahih jami'a hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari uku da da tara muna ji wa qala al aljalilu sai sahabin nan mai daraja ya ce, ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa da'irin yuqallibu haihi fi sama'i illa a atana minhu khabran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai rasu ba akwai wani tsuntsu da ke yawo cikin sama hatta tsuntsu da ke juya hikahikan shi cikin sama yana tashi face manzan Allah ya ba mu karatu kan shi kun gane ko wannan su asnafu yace mutane sun kasu kashi-kashi mutane sun kasu kashi-kashi famanhum man razaqahu Allahu azza wa jalla aqalan wa fahaman wa hikimata. daga cikin mutanen wani Allah ya artar da shi da hankali da hikima wato da fikihu da fahimta fa akaza nasibahu min hadha al al-wahyi al-ilahi sai kaga ya samu nashi rabo daga cikin wannan wato hadari mai sabkar da ruwa shine wahayin Allah da ya sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ko sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko wa minhum man laysa kadhalik a daga cikin mutane akwai wanda ba wannan ba bai samu hankalin ba bai samu fahimtar ba bai samu hikimar ba kun gane ko sai gwargwadon abin da Allah ya bashi wa kullun ya'khudhu ma kutiba lahu min tillabil ilmi tillabil ahkam shar'iyya kowani zai karbi abin da aka kattaba mai wanda Allah ya kaddara mai daga cikin ma'abuta neman ilimi ma'abuta neman hukunce-hukuncen shari'a to kowa zai gane abin da ya gane cikin alkur'ani zai san abin da ya sani cikin alkur'ani to dole wani yi wani saboda gwargwadon yadda kowa Allah ya arzata shi da hankali da hikima da fahimta kun gane ko basalat audiyatun bi qadariha kamar yadda Allah ya bada misali cikin Qur'ani yace kwararra sun cika da gwargwadon girman su kenan yana son ya nuna hatta ta fuska girman su ba ɗaya ba wani kwari ya yi wani kwari girma to ruwan da zai ɗauka ya yi ƙarhin na kwarin da bai kai gare shi ba shi ne abin da yake son ya ba mu misali da sauransu malamin malamin balaga ne suratul radi wato daga ayata wato 17 eh, ta 17 sai ya ce wa fawqa kulli zai ilmin alimin yayi hujja kuma da ayar da ke surutu yusufa a ta ya ce kuma dama saman kowane ma'abucin ilimi za a samu mai ilimi biyar da kake da ilimi za a samu wani saman ka kenan gwargwadon irin girman kwakwalwarka gwargwadon irin tashi kwakwalwa in taka tashi tashi za ka hi shi ko kuma in bai wadda Allah amma ta zan sama ka tashi to za ka hi shi wa man bazala juhudahu li haqqiqa al duk wanda ya baza kokarin shi li haqqiqa al dan ya tabbatar da ilimi al da alaihi wanda aka farlanta kan shi wanda ya bazu kokarin shiga neman ilimi fa huwa ala janibin azimin min to wannan yana bisa ga gehe mai girma na alheri fa man tawassa fil ulum shar'iyya duk wanda ya yalwata ya fadada cikin neman ilimin shari'a cikin neman ya san ilimin shari'a na addinin musulunci fa huwa min safawatil khalqi alharisina ala nasr ma'alim hadha ad-din to shi yana daga cikin tsabtacciyar halitta Allah yana daga cikin zababbun halitta Allah zababbun mutane masu kwadai bisa yada wato ma'alimi na wannan addini wa hakamihi da yada hukunce hukuncen wannan addini wa da'watin nasi ilaihi da kiran mutane zuwa ga addini ihtisaban li wajhi Allah azza wa jalla dan neman lada dan neman yarda Allah azza wa jalla kenan saboda haka sai mu tashi mu ɗaliban ilimi kowa ya iba gwargwadon fahimtar da Allah bashi gwargwadon ƙarfin kwakwalwar da Allah ba shi mu zare danci mu zare da mu nemi ilimi mu kashe kafa mu tsare mai kamara mu nemi mu nemi ilimi kowa gwargwadon kokarin shi Allah zai ba shi kamar dai a tada dawakin tsere kowane gwargwadon karfin shi zai bude kaf sai dai in an yi karfin shi a wuce shi to haka musulunci ke so mu zare da matsa mazan da mata yara da manya wajen kwama ne kowa ya kamfaci gwargwadon abin da Allah ba shi baiwa kamfata na ilimin addini daga cikin alkur'ani mai girma da sunnan manzo da fahimtar magabata wa qarjama ubaina sawabi was sidiki wal ikhlas irin wannan mutane su ne za ka samu sun tattara tsakanin daidai da gaskiya da ikhlasi fa kam lahum min al ajri nawa za ka kirgala da irin ga mutane nawa za ka kirgala da Allah zai ba su li'annahum warsatun lil anbiya'i rusul warasatu lil anbiya'i war rusuli dan su sune magada ga annabawa sune magada ga manzannin Allah saboda hadisi ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ulama warasatul anbiya'i tabbas ma'abuta ilimi sune magada annabawa wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman lalle annabawa kan ba kuɗi ne suka bari aka gada ba ba dinari bane ko dirhami ba saifa bace ko naira wa innama rasul ilma eh, gadan ilimi ne suka bari ilimi ne suka gadar ma mutane suka bar ma mutane suka gada gare su faman akaza bi faqad akaza bi haddin wafirin duk wanda ya riko da ilimin nan ya riko da rabo cikakke mun bayyana wannan ko ya yi riko da rabo cikakke annabawa ba yiro suka bari ba ba naira suka bari ba ba ba ba sai fa suka bari ba ba busashe suka bari ba a'a abinda ma'abuta ilimi sai gada gare su ilimi gadan ilimi suka bari su bayan kasa wannan hadisi Abu da ya hitar da shi a cikin sunan nashi hadisi mai lamba 3641 haka nan Imam Tirmidhi ya hitar da shi cikin sunan nashi hadisi mai lamba 2682 min hadisi Abi Darda'i radiyallahu anhu wa sahahu al-Albani Nasir bin Albani ya inganta wannan hadisi fi sahih al-Jami' cikin littafin shi da yake sahaha hadisan jami'ar sagiri hadisi mai lamba dubu shirin biyu da da gumiya tara bakwai saboda haka to mun ji mu tashi tsaye dan mu gadi annabawa wanda ya gadi annabi yayi babban gado babu wani da zai gado irin naka duk abin da ka sani duniya bai wanda Allah baka ta game da ilimin addini idan ba game da ba ta game da ilimin addini ba to ba mamaki wa kai asara gobe kiyama saboda duk abin da ka samu inda ya shahi duniya ne da karasu ya kubci baki daya dukiya ce mata ne gonakai ne gidaje ne mala yace fa da'awatuna lin nasi jami'an kiran da zamu ma mutane baki daya maza da mata yara da manya malamai da jahilai jami'an baki dai kiran da zamu musu sannan wali tillabil ilmi khususan kiran da zamu ma ɗaliban ilmi su kuma ke bance nasa daban yake bayan an kira su tare da jama'a baki dai to nasa kira nake bance nasa da ya shahi su an yi juhudahum su baza kokarin su wa an yaj'alu min agala awqati kuma su sanya mahi tsadar lokutan su allati makkanahumullahu azza wa jalla lokutan da Allah ya hore musu minha littafaqih fi dinillahi su sanya wannan lokuta dan neman fiqhu fahimta cikin addinin Allah fa idza faqahu ko faqahu nasharu ma faqahu bainan nasi sadda suka fahimci ilimin nan to su yi kokarin yaɗa shi tsakanin mutane in aka ce ka fahimce shi ma'ana ka fahimce shi bisa ga abin da ya dace da littafin Allah da karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar magabata saboda aya alqur'ani baka kada ta ga inda kai hankalinka ke ganin haka take sai in haka rayuwar magabata ta akai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadda a wasu larabci yake nuna maka haka ma'ana take sai ka waiwai yaya magabata suka rayu akan aiki da shi wannan shine tsira kama zakar ibn al-qayyim kama yadda ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ya ambata fi kitabihi kun gane fi kitabihi zadul ma'ad fi kitabil jihad kama haka ne za sai ce fi kitabil jihad min zadul ma'ad yace a cikin kitabil jihad a cikin littafin shi zadul ma'ad yace jihadun nafsi wa annahu ala arba'i maratib ya ka zuciya jihadin zuciya shine a yaƙi zuciya yaƙin kanka ka yaƙi kanka to yana da martaba gida hudu martaba na bin martaba na farko jihadin nafsi a yaƙi zuciya hatta tafaqaha fi eh, dinillah hatta tafaqaha dinallah a yaƙi zuciya ka yaƙi kanka har sai kaga ka fahimci addinin Allah ka hanci, alqur'ani da sunnan manzo da fahimtar magabata wa jihaduha sannan jihadi na biyu ka jahadanci zuciyarka Kai yaƙi da ita ka matsa mata hatta ta amala bima faqihat ko har sai ta wato ai sai ta aikata aiki da abin da ta fahimta a cikin littafin Allah ko sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan na gaba wajahaduha jihaduha hatta tanshura ka ci gaba da yakinta har kuma sai ta yaɗa ma alimat wa amilat bi sai ta yaɗa wannan abin da ta sani kuma ta yi aiki da shi wannan abin ta sani ta yi aiki da shi kuma ka matsa mata sai kaga kana yaɗa shi ga mutane ba wai ka kame bakinka ba shekara da shekaru kana karatu shekara talatin amma ba ka gyara ma kowa sallah ba a gyara ma kowa azumi ba a gyara ma kowa alwala a'a ka yaƙi zuciyarka har sai kaga ka matsa tana wannan aiki zargin mai zargi bai ka damu da shi ba wanda zai ce ko kai ko kai jahili ne ko ba ka damu da wannan ba wanda zai ce ya kama tsaro baka damu da wannan wanda zai ma kage baka damu da wannan ba wanda zai ma ƙarya baka damu wahalar da zaka sha a ciki baka damu da wannan ba kai yanzu kokarin ka yaki zuciyarka ne dan ka tsira wurin Allah tabaraka wa ta'ala dan ka zan cikin magadan annabawa dan ka zan cikin magadan manzanni da Allah aiko su mubashirina wa munzirina wa jihadiha sannan jihadin ta kashi na nawa kenan na hudu ne ku hatta tasbira ala al-adha alladhi yanaduha ka matsa mata ka jihadance ta ka yaƙe ta ka tilasta ta har sai ta daure bisa ga cutarwar da za ta samunta ita zuciyar sadda ka ta yi wurin wannan aiki na kiran mutane ga su aikata daidai ka matsa mata sai ta daure ma wannan cutarwar. saba'an fi wakatar darbi shin wahalar da za ta samu cutarwar da za ta samu wajen sadda kake cikin neman ilimin ne aw fi waqtil amali ko sadda kake cikin aikata aikin da ba bashi wai sallar shi ma ba irin ta mutane wai shi sai yayi adda wai yadda annabi yi aw fi waqatin nashari ko sabbe kake yadawa da shi gadi ba shi wai shi wanda ya gani wai sai ya ci sai ya gyara mishi wani abu na addini da sauran duk cutarwar da zaka samu har kashi da za a baka kai wasu daga cikin magabata an ma kashe su bisa wannan da'awa wasu daga cikin annabawa an kashe su bisa wannan da'awa to ka sani kai ma tunda magadin su ne abin da ya same su yana iya samun ka to Allah na kiran maga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam na kiran maga wannan magabata baki dai suna kiran mu ga wannan alhamdulillah mala yace godiya duka ta tabbata ga Allah ala aqidatu tauhidi bisa ga aqidan nan ta kadaita Allah da bauta al aqidatu allati ukhizat min al kitab al aziz wa sunnati wa sunnati al mutahharati bil fahm sahih wadda an karbo ta ne wannan aqida daga littafin Allah mabuwayi allazi la yatihi al batil min bayni yadayhi wa ala min khalfihi wanda ƙarya ba ta shigo shi ta gaba ko ta baya tsararren littafi ne kuma an karɓo wannan akida ne daga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkakka bil fahmi as tare da fahimta ingantacciya wa haka zal iman bil ba'th malan yace haka kuma yin imani da tashin kiyama ba'da da mauti bayan an mutu shi ma wato shi aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a ita ce aqidar Muhammad da Abdul Wahhab aqidar annabar da sahabbai aqidar tabi'ai aqidar shugabannin mazhabobi guda hudu da dukkanin mazhabobin musulman duniya baki daya fa innahu yu'minu bihi almu'minuna mu'minai baki ɗaya sun yi imani da za a tashi kiyama wa yu'minuna bima yakunu fihi mimma akbara Allahu anhu fil qur'ani wa mimma akbara anhu rasulu sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da tashin kiyaman nan sun yi imani da abin da zai kasancewa a ranar kiyama din kamar yadda duk Allah ya bada labari a cikin alkur'ani kuma kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin hadisin shi kazalika bis sunnati haka cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'minuna bil hayati al barzakhiyya musulmi ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da rayuwar barzakhu rayuwar kabari rayuwar bayan mutuwa kamin a tashi kiyama duk abin da ke cikinta da annabi ya faɗi musulmi ahlus sunna wal jama'a sun yi imani wa anna laha sifatuha wannan rayuwa ta kabari ta bayan an mutu kamun tashin kiyama rayuwa ce wadda tana nata sufofi wa hiya min ilmin ghaibi tana daga cikin ilimin gaibi la ya takallafa al-insanu shay'an min ilmi kayfiyatiha mutum ba zai azama kai ne ba ko kuma karanta la yutakallafu al-insanu shay'an ba azama mutum wani abu ba min ilmi kayfiyatiha na cewa sai ya nemi ilimin yadda take kaifiyarta a'a ba azama ka ba lakin sai dai ya kifu ma'an nasusi allati ja'at fi bayaniha zai tsayu tare da nasoshi wa'anda suka zo cikin bayanin yadda rayuwar take an hayatul mayyiti game da rayuwar matacce waje wuji fi kabarihi sadda aka sashi cikin kabarin shi hayatul haqiqatul rayuwa ce ta haqiqa wasu arar ne yarda rayuwa ce ta haqiqa da kuma tambayar da mala'iku za su zawa su yi lahu ga wanda aka sa cikin kabarin an salas an usulin game da abubuwa guda uku abubuwan nan guda uku ga su dan an nasa mutum cikin kabarin shi hadisi ya tabbata za a zo a tambaye shi anin rabbi wa anin dini wa anin rasuli sallallahu alaihi wa sallam za a tambaye ka wani ne ubangijinka anan duniya kai da kawan neman dukiya hana ka san wani ne ma ubangiji fadan gonakai fadan iyaka fadan ya hana ka san wani ne ubangijinka kayaniyar duniya guguwar duniya ta mantar da kai ko wata mugunyan mace da kan liƙe ma ta mantar da kai ko wani mugun aboki da kan liƙe ma ya mantar da kai ko kuma ke mace wani mugun miji da kika liƙe ma ya mantar da kai ko wani abu da zuciyar ka ta tsaye akai ya mantar da kai duk wanda ka gani dama cikin wutar jahannama zuciyar shi ce ta kai shi can babu wani abu fala alu wannan illa nafsu kai zargi kowa sai kanshi za a tambaye ka wani ne ubangijinka a ranar ka duniya baka san Allah ba ya za a ce Allah ne ubangijinka ya tambaye ka mi asufa shi ba ka yi wani ai in an ce Allah to wani ne Allah ha ai ko mutane an ce wani cewa wani sanin sunan shi kadai ba a ce ka san shi dan sanin sunan shi ta ce maka to wane ne shi kaga cikin cewa wane ne shi dole ka ce ba gobiri ne in eh, shi ba gobiri ne ko ka ce kuma an haife shi ne a kawai biri gari kaza kuma a halin da ake ciki yanzu gidan shi na wuri kaza wuri kaza yake zamanne yana da ƴaƴa kaza kuma baban shi da ya haife shi wane ne kuma inna shi wance ce wannan duk yana daga cikin sanin wane ne shi ko kun gane ko to an ce wane ne Allah to wace sifa zaka bashi shi dole ka ce Allah shine mai sifa kaza da kaza da kaza wanda ke aikata kaza da kaza da kaza to rayuwarka ta duniya baka binciki wannan ba mun gane ko kai dai ka san shugaban kasar ku shine wani gari kaza aka haihai kuma shi matsayin shi na mai mulki aiki kaza nashi ne aiki kaza nashi ne aiki kaza amma shi Allah baka san ayyukan shi to baka san Allah bake amma kai kai ce da kai tsaye za a ce baka san Allah ba sai kai fada da mutum kace ya zaka ce ban san Allah ba to alhali an tambaye ka Allah baka iya faɗin sufa guda ta Allah ta tabbata ita ce su fashi wanda annabi ya rayu akai shi da sahabbai wanda su ma duka suka rayu akai to ka kana cikin wanda ba san Allah ba to Allah ya taimake mu wa ana dini a tambaye ka addini menene addinin ka ka rayu a duniya baka san ya addinin ka ba da an ce addini ko da an ce addinin musulunci to menene addinin musulunci kai daga wannan sunan daga nan kasa ba za ka yi sufanta shi addinin ba ba za ka yi sufanta hukunce hukuncen shi ba da aqidar da ke ciki da duk ba za ka yi faɗi ba wa anar rasul za a tambaye ka wane ne manzon da Allah aiko maka Allah aiko manzanni da yawa cikin duniya kai wani manzo ne kake ibada kake biyayya kake addini da biyayya daga cikin manzannin nan kaga wannan ai fatan kai ce annabi Isa wannan ai fatan kai ce annabi Musa wannan ai fatan kai ce annabi Ibrahim ya kito dai wani annabi ya wani mun gane ko to kaga wannan ai yana daga cikin wanda bai san addinin shi ba shi ne yana biyan mutane kamar eh, gyara rago inda suka sa gaba yi can wajen kabar sallah ya shige su a yi sallah yana dai biyan mutane kawai a dai ce tare da musulmi yake wannan dai yana tare da musulmi wannan tambayoyi ne maka shirya musu jama'a musulmi ba mai taimaka maka wajen bada wannan amsa babu turushi nan turushi ake cewa babu wani wanda ke kusa da kai da za ka leko amsar da ya bada sai ka ba Allah wannan amsa ba mai taimaka maka ce ce kaza ba irin jaraba ce ta ta Allah ta yan makaranta suna cikin makaranta wannan kusa da kai yace maka ce kaza ko kuma yace maka kaza na rubuta kai ma rubuta kaza ce kaza ba wannan kai kadai kake cikin kabarin ka sai kai sai babu kowa sai kai sai su sai Allah ba mai taimaka kowa wa indaha game da wannan ne Allah ya saukar da aya yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha'u Allah ce Allah na tabbatar da digadigan masu imani wanda suka yi imani tabbatar da su da magana tabbatacciya a rayuwarsu ta duniya za su kawo hujja da magana wadda take ita ce Allah ke nihi ita ce annabi ke nihi ita ce rayuwar magabata ta yi akai wa fil akhira a ma haka wannan alahira sai aka ce wato rayuwar kabari tun daga nan magana tambayar lahira ta fara wannan aya ta sauka ne kan rayuwar kabari a wurin ta in ka karanta tafsirin ibn kasir wannan aya a suratu ibrahim a ta 27 za ka tar da hadisan tambayar kabari nan wurin hadisan suka zo za a maka ga tambaya uku wane ne ubangijinka wane ne eh, amini ne addininka wane ne annabinka to nan ibn kasir ya kawo tafsirin eh, hadisan bukhari da muslim Allah ya ce wa dillallahu zalimina Allah zai batar da azzalimai duk yadda kake ganin wai kana addini amma ka ki binciken sanin mi wa ake nihi da Allah wa ake nihi da Annabi sallallahu alaihi wasallam mi ake nihi da addini kai zaman ka wai kai ba dan matsa kai bane kai ba dan eh, abin nan tsananin addini bane ba kaza ba to don Allah zai batar da kai ba za ka yi ba da amsa da ba kai fa Allah ma sha kuma Allah na aikata abin da ya ga dama ne mun gane wannan ko wani na ce yana har da wai zamatul abdu zamatul abdu idan ba ya mutu sai mala'iku zo bi sai su tambaye shi a ce mishi ana akalka yace ina hankalinka yace inda da mauti wurin mutuwa hankali na yi. eh menene aikin kai yace kamsa salawat shi ko na yalla ma kayya ce yake bai cika sallolin guda biyar shi salloli guda biyar na ne alƙiblar ka makka da madina wane ne babanka babana adamu wace ce uwarka uwarka aisha uwata aisha ce tambayoyin cikin su akwai karo da juna suna warware juna ah. to ka ce babanka Adam amma ka ketare Hawwa ka ce uwarka Aisha kaga magana ta warware juna to kamar kaka ne Aisha ta yi ka ita kadai banda sauran mata annabi in ka dauka ran tana cikin ummatul mu'minin in ka dauka ran suna mata annabi an ce duka uwayen mu'mine ne to su sauran dami ba ka ce ba su ka waro Aisha ta kadai daga cikin su wannan ba hadisin annabi bane shaytan ne kawai ya tsara ma wani mutum wannan tsarin ya rubuta da ya sai da a kasuwa muke sai muke karanta kai ganin ka an tada ka daga mutuwa za a maka tambayar kabari kana ganin ko kulhuwan lawa da ka har da ciwo da gobe ba ka rudiya wajen karanto ta a cikin taro in ka tashi yin magana ta hausa kakanninka da uwayenka sai ga bakinka na rawa wai aka ce an tada ka daga mutuwa wai ka tuno wai ga matar abin da ka har da ce kana karanta shi ko annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam mumini zai ba da amsa daidai munafiki ko kahiri ko mai shakka cikin addini shi kuma zai bace ba zai ba da amsa ba da an tambaye shi sai ce ban sani ba na ji dai mutane na cewa kaza na cika to annabi na cewa mu'mini zai ba za ba da amsa daidai aya na cewa Allah zai tabbatar da gargar masu imani kai ka zo kana arda wai zamatan abdu wanda take ba daga Allah ba daga Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ka ci nasara dan ya rabkanar da kai ka bi duniya ka biya bukata ka ta duniya ka ce ka harrace wai zamatan abdu kama Allah wayo ya jama'a bar subanta Allah da abin da bai dace mu subanta shi da shi bar zama sai mu girmama shugabanninmu da girmama da ta wuce ta Allah shi ko Allah mu kaskanta shi mu dora ganin mu mai wayo ko da karhin ciyama mu kwaci aljanna mu shige wannan ke malam ya ci gaba ya ce wani murad bil ba'th abinda ake nihi da tashin kiyama huwa hashr da khalaiq yawmal qiyamati shine tado halittu baki dai a ranar kiyama kama kala nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi mai daraja wal murad bil ba'th ko wal muradu bil ba'th abinda ake nihi da ba'th shine tashin kiyama abinda ake nihi da shi huwa hasrul kalaik shine tattaro wato tattaro halittun Allah baki ɗayan su yawmal qiyamati a ranar kiyama kama qala nabiyul karimu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi mai karamci Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace innakum mahshuruna ila rabbikum hufatan uratan gurdan wa fi riwayatin buhuma lalle ku tabbas za a tattaro ku wa'anda za a tattarawa ne zuwa ga ubangijinku a gobe kiyama kuna tahi ba takalmi kuna tahi huntaye kuna tahi ba sallah ta zuwa a cikin wata riwaya kuna tahi jama'a bai dai wato buhuman wani nafazi na malaman luga suka ce kamar in jajjaye ne zan ja ne jir ba su hana wani abu kenan dabba za a ce jajir ba su hana wari ba taban baki ba taban wari ba kaza to shi ne buhuman in ma baki ne buhuman in gairan ba taban komi sannan wato wannan hadisi bukhari da musulmi sun hitar da shi daga hadisi abdullahi da abbas ya ce hufatan malam ya ce abin da ke ne da hufatan gaira munta ilina kuna yi ba takalmi wa uratan gaira mustafirina kuna tahe kun yi ba sutura ga jikinku wa gurlan gaira makatunina kuna ta tahe ba sallatar zuwa kowa da lobatai yadda uwar shi ta yi shi ranar tona asiri kenan yau mutubular sara'ir ba boyan komi garin gaskiya ba huci ba wani kewaye kewaye duk abin da ka aikata zai fito ran ba wanda zai samu rihin asiri sai mumuni ran sai da samu darajar mumunanci ba makarancin waza mata da abu kawai mun gane ko a'a mumini shi ke da tsira shi ke da rihin asiri hadisi ya tabbata mun karanta shi a karatunmu na wato dahawiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ruha mumini asiri da ya kai darajar zama mumini sai ya sa shamaki tsakanin shi da mutane sai ya nuna mashi wasu ayyuka da ya na laifi a gidan duniya wa'anda an gafarta mai su saboda ayyukan shi na kwarai da suka rinjaye su amma za a gwada mai dan ya san Allah ya sani ke kai ka aikata kaza lokaci kaza ko ya ce eh na sani Allah sai to an gafarta mu kai ka aikata lokaci kaza ya ce na sani ya rabbi an gafarta Allah ka sa mu cikin wannan rahama Allah zai sa mai kariya to kaji wanda zai samu rihin asiri dan to sai mu yi kokari mu zama mumini ne ake zama mumini Allah ya faɗi tabaraka ta'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna tabbas waliyan Allah ba tsoro gare su gobe kiyama ba bakin ciki dan an tashi kiyama tsoro dan a tashi kiyama babu shi gare su hirgita ran nan su babu ta hankalin su kwanci ba da natsuwa babu bakin ciki ba damuwa mun gane ko sai fasara sai ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna su ne waɗanda suka yi imani suka kasance suna bin doka Allah to kashi kawai bakin take ashe da haka ake zama wali ba da dubarun magana ba ba da wayo ba ba da amma Allah wayo ba a ce ka aikata duk abin da ka ga dama in dai kawai kai dai ka ce kaza ka karanta kaza a'a na ba wannan ba karantarwa annabi Muhammadu ba ce sallallahu alaihi wasallam duk karantar da ba ta annabi Muhammad ba za a tsira da ita ba musan da wannan wannan tabbas malam yace haka hakaza la yajidu ahaduhum illa mawdi'al qadamaini a gobe kiyama in an tattaro halittu baki dai babu wani ɗaya cikinsu da zai samu wurin takawa sai dai wurin da zai taka kafafun shi kawai inda zai taka ya kawai shi kadai ke da kwaidan tsananin yawan jama'a matso matso turmutsutsu kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake mawdi'ina ila da mutane za su zaburo sai miƙa suna gudu zuwa ga mai kira na kira hankalin ka can yake ba wai dama ko hagun ko baya a'a ka can yake inda ake kiranka ya qulu lil kafiruna wannan rana Allah ya ce kafirai na cewa a ga yau asr wannan yini mai tsanani ne su ko ana rayuwar duniya sai shine yini mai sauki gare su anan suke da mulki duniya suke da abin da ya dama duniya da shayar da suke so ko haram ko halal oho duk abin da suka dama su amma ranar yini ya zama musu mai tsanani suratul kamar aya ta takwas saboda haka mu tashi tsaye mu zan cikin ahlus sunna wal jama'a mu zan cikin musulmin kirki wanda za su tsira gobe kiyama wa ma zakara Allah azza wa jalla duk abinda Allah ambata azza wa jalla min al ahwali wash shada'idi wal karubi ko wal kurubi allati takashal khalaiq haqqun duk abinda Allah ambata cikin littafin shi na wahalhalu da tsanance tsanance da bakin ciki da zai rige halittun Allah gobe kiyama wannan duka gaskiya ne ahlus sunna wal jama'a sun yarda wa zikr shafa'ati da ambata ceto ceto mai girma uzuma makaman mahmuda da za a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk annabawa ba su iya shi ke da wannan matsayi ahlus sunna sun yarda war jama'a wa talabun nasi min rusuli da da manzanni za a neman su su yi cetan halittu su ta yi wurin su neman cetan wanda yake mai girma da yajba'u lahum fi fasal qada'i dan su cece su wurin Allah ayi hukunci dan wuta ya tayi ya tayi wuta aljanna ya aljanna wannan tsayuwa ta matso matso a huta da ita wanda da ahli sunna sun yarda wa shiddatul hawli wa shiddatul karbi domin tsananin wahalar da ake ciki domin tsananin bakin cikin da aka fada ciki suna neman annaba su cece su ya tazar ya tazar rusulu alkiramu an an shafa'ati min adama ila isa alaihi salatu wassalam baki ɗayan manzanni masu daraja sai su ta kawo uzuri game da wannan ceto ba wurin su bane ba matsayinsu ba ne tun daga annabi adam za a fara har zuwa annabi isa dan maryam baki daya ba za su karba ba su ce ba nasu ne ba matsayinsu ba wannan wannan ceto duka ahli sunna wal jama'a sun yarda shi da ceto wanda yake bayan annabawa sun yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto uzma zai shiga cikin layin annabawa kuma a yi ceto na kowane annabi zai nashi salihan bayi su da sauran mumune su har a kai ga ceton Allah na baki daya duk wannan ahli sunna wal jama'a sun ta kai sabanin wato mu'tazilawa sabanin kawari hatta tanzila bi sahatin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam har magana ta zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane su taho wajen neman manzo Allah ya cece su sun karike da annaba kaf ba wanda ya karba musu to kai annabi muhammad ka cece mu a yi ga cikin wannan hali na maso matso li anna allah tabaraka wa ta'ala qad wa'adahu iyaha kama fi qawlihi ta'ala dan Allah ta'ala ya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawalin wannan ceto uzuma fito mahi girma nasar da za a shiga halin matsu matsu yace wa min al-layli fatahajjat bihi wa min al fatahajjat bihi nafilatan tallaka. in dare yayi ka tashi kai tahajjud kai nafila kai qiyamul laili, ta zan nafilatan tallaka, ta zan wani karin matsayi gare ka asa an yaba asaka rabbuka maqama mahmuda ubangijin ka zai tada ka matsayi wanda yake mahmuda to suratul isra ta 79 wannan makama mahamuda har sai zama malamai sun ce makama mahamuda ba sai ba sun fassara shi ba kun gane ko to wannan shine ceto uzma wanda manzo Allah ke roƙon duk in aka yi kiran sallah kan mai salati ka roƙon mishi wannan wasila ita ma duk wannan dai makama mahamuda ne ba wani bawa ɗaya daga cikin bayan Allah zai same ta manzo Allah ce yana son ya zama shi to Allah ya bashi to wannan fa ba'athahu Allahu azza wa jalla al maqama al mahmuda Allah zai tada shirin nan a wannan matsayi na makama mamuni matsayi godadde abin gode ma fa idza wasalu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadda suka kai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen ceto sun shiga halin tsanni sun shiga matsala zuha ta yi gulbi ta yi tafki ta yi teku wani ta kawo mai ta rihe shi sarai sai ido wani bakin hanci wani bakin labban shi wani bakin wuya wani bakin gaba wani bakin gwiwai wani bakin idanun sau kowa gwargwadon irin laifin shi haka ke jin azaba rana ta yi kusa da su kamar tsakanin tsirkiyar baka da baka ban ga misalin malamai suna bada shi maza Allah ya dora bada shi a lokacin da suna da eh, baka da tsirkiya amma yanzu mutanen birni abin na sai ya mai yara za tsirkiya da baka na son kurce musu har sai ya kai dole an taho da baka a makaranta ana gwada mai yara don su gani har sai ya kai a dore yin hoton shi don su gani in ba haka ba sunayen wasu abubuwa za su kurce matsala na son ta gangaro mu wajen halsunan mu cewa zamani na sai canye harsuna wannan kenan kenan wato rana za ta yi kusa da su kwakwalwa ta ɗora zaɓaɓɓaka wannan abu zai sa su neman ceto ga annabawa har abu ya kai daɗa kowane annabi ya ce ba wurin shi bane wa talabu minhu ash-shafa'a sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nemi wannan ceto ga rai ceto ne wanga na a a raba tsakanin al'umma dan wuta ya yi wuta ya sha azabar shi tan aljanna ta aljanna ne ake nema nan tukun sai bayan an yi shi ne sannan za a wancan ceto na wanda za a ceto daga wutar ga cikin masu kaba'irar da su musulmi ne ba kafirai bane kun gane ko fi fasar da kadai sai kulu sai annabi ce ana laha ana laha dama ni na cancance ka dama ni na cancance ka wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi da tsawon shi muslim ya ruwaito shi da tsawon shi daga hadisin anas dan malik sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce mana yace wa haka za ya jibil imanu ma fi hadha al-yawmi al-yawm al-akhir haka imani da wannan yini yake zama wajibi yinin kiyama yinin karshe allazi la yawm ba'dahu wanda babu wani yini bayan shi yinin da yake yini ne na karshe ba yini bayan shi min nasabi al-mawazin ran nan za a kafa ma'aunai an ce musu mawazin wa nada'u al-mawazin al-qista Allah ce za mu azama aunai na adalci malamai sun tattauna nan to kenan tunda ai jami'in su ma'aunai to ba sikeli guda bane kenan sikeli da yawa ne kun gane ko kace an ambata shi mawazina dan ya yi makabala da jam'in ayyukan bayi kun gane ko tunda su kansu bayan kowane bawa aike shi ba guda ne ba da sauran da dogon bayanin da suka karanta tafsirin ibn kasiri wato karkashin wannan aya wato suratul anbiya ko kuma kun karanta fatawar bari sharhin bukhari a kusan babi na karshe da imam al-bukhari yi wani zaɓar mawazin rikis haka imam al-bukhari ya buɗe littafin shi da hadisin farko ilmu al-amal bin niyyati ayyuka duka da niyya ne ake karɓar su sai rihi littafin da baban to za a auna ayyukan ku wani zaɓar mawazin rikis wannan hikimomin malamai sun gano shi a karantarwa imam al-bukhari da hikimar shi wajen tsara wannan littafin shi mun gane ko sai samu karin bayani a can wa maddul jasad a ranar da bayan an aza sikeli an auna ayyukan bayi an auna takardun ayyukan bayi an auna nauyin bayin to kuma za a aza gada a gifta wato abu kamar gashi siradi bisan gada bisa raman jahannama alamatan jahannama bisa gadan bayan jahannama wa uburi da kalaiki alaihi mutane su dora zawa suna ketarawa ala qadar amalihim bisa gwalgwadon ayyukan su na gari wani ya wuce kamar walkiya wani ya wuce kamar gudun doki wani ya wuce da rarrahe wani ya karmaye wani a cire rabin jikin shi ya sami ya wuce da rabin jiki wani ya fada ciki haka dai haka dai wani ya wuce amma ya toyi wani ya wuce amma da an cire jikin shi wani ya tsira baki ɗaya lami lahiya wani ma bai san ya wuce ba wani kuma ya tabbata ciki wata ƙayar sufi da ba da littattafai ba da wato littafai na ayyuka ila gairi zalika zuwa wani wannan na abubuwan da za su faru a ran nan da ahlus sunna wal jama'a musulmin kirki sun yarda ma zakara Allah lana fil qur'ani daga cikin abin da Allah ba mu labari cikin alkur'ani wa zakara nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati al-mutahhara da kuma abin da annabi ya ambata cikin sunnar shi tsarkaka fal wajibu al imani bi zalika kulli abin da ke wajibi imani da wannan dukkanin shi bal wal wajibu ala muslimina abin da ke wajibi akan musulmi baki daya an ya ta'allama da qadar wajib alaihi yi kokari su san gwalgwadan abin da ke wajibi akan su bima ya ta'allaqu bi hadhihi al usuli cikin duk abin da ya rayu da wannan wato ginshikai na addini wa hadhihi maratib da wannan matakai matakai allati hiya maratib ad-din wanda sune matakai na addini ani abinda yake nihi al-islamu wal imanu wal ihsan abinda aka ambata cikin hadisin jibril hadisi nabi a cikin arba'una hadisa cewa ka san mi an musulunci ka san mi a imani ka san mi a ihsani musulunci yana da rukunai guda biyar rukunan nan kenan cikin akwai la ilaha illallah ka karanci fikihunta ka san mi take nihi kai aiki da ita daga nan sai ni sai sallah ka san sallan nan ka san hukunce ta ka yi ta yadda annabi yi ta sannan mike baya sai hajji ka san hajjin nan ko da Allah ya kaddara ka je sai azumi ka koyi azumin nan ka san da hukunce hukuncen shi dan kai shi daidai sai zakka ka san zakkan nan dan in Allah ya kaddara kana da wato ikon bada ta kana da abun bada ta ka bada ta daidai mun fahimci wannan ko to musulunci kenan sai imani imanin nan shine imani da Allah tabbatar da Allah to wa Allah sai ka san shi kake imani da shi ni a ayyukan shi ni a sufofin shi ni yadda ce a sufanta shi da shi ni a bai dace ba ni a sunayen shi kun gane ko na sauransu sannan ihsani kyautatawa kai aiki kyaukyawa kamar kana ganin Allah kamar dai wanda ya sa maka aiki yana tsaye na kallon ka to sai ka san Allah yana kallon ka da abin da kake ka kyautata aikin ka kyautata sallar ka kyautata ibadarka ka kare ka karga sabo ko da ba gaban jama'a ba ka san Allah na ganin ka wal ihsani shi maza Allah fassara shi shine an ta abdallah ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin shi dan ka san in kai ba ka ganin shi fa innahu yaraka shi yana ganin ka ai wasadis malam ya ci gaba yace abu na shida min arkanil imani a sittati abu na shida daga cikin rukunnan imani guda shida al imani bil kadari yin imani da kaddara in abu ya same ka bayan ka cika babu, sai ka yarda daga Allah ka adana kuɗin ka tsaf ka nemi wuri ka ɓoye su baka zo kana kurga su gaban jama'a ba bare barawo ya gane bika sai aka ce shin sa'a dai sai aka ma sata to wannan kaddara ce ai baki iya ka boyo baka yi wauta ba ka mai ne dabbarka shi kenan cire igiya ne ta yi igiyan nan ka tabbatar da ba ta cire ta amma sai kaddara Allah ta cire igiya ko kun barawo yanzu ya kwanci to kai baki iya ka yanzu wannan kaddara ce ba wai ka saki abu ba baka yi asbabu ba abu ya faru ce kaddara ce ba haka nan ba mun gane ko wannan kenan ka yi imani da kaddara Allah mai kyau da mara kyau in abu ya same ka na daɗi ka san Allah ne ya kaddara maka dama Allah ya rubuta tun kana cikin cikin innaka in abu ka mara daɗi ne shi ma ka san tun kana cikin cikin innaka an rubuta amma ba za ka dogaro bisan kaddarar nan ba ka ce kai ta aikata sabo haka Allah ya kaddare ni irin abin da fasa aiki yi ko mazinaci ko barawo ko wasu ɗan waje da makami ko wani dai mai sabo sai ce shi sai da Allah shirya shi to yana nan sai aiko mala'ika da guduma daga sama ya ko ya tankade shi ya ce sai ka bari in ji Allah sannan shi bari a ba haka al'amuran su gane ko shi ya sami adari ya nuna cewa kar mutum ya ce sai da Allah ya shirye da shi sannan ya shi wannan alama ce ta ba da wa basira wannan kenan imani da kaddara khairi wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi yin imani da kaddara abu da aka kaddara ma na alheri ko na sharri in ya same ka ka san daga Allah ne wannan aqida ahlus sunna wal jamaa kenan in ka santa za ka samu sauki idan matsala ta same ka ko ta rashin lafiya ko ta rashin wani naka da ya rasu ko kuma ta asarar dukiya gobara ko sata ko wani abu na lalacewa kasuwa sai ka san haka Allah ya kaddara daga Allah ne ba daga rashin wayona ba ba daga rashin dubara ta ba to saboda haka sai ka ji sauki sai ka san cewa bakin cikin ka kwana da rashin kwana da duk dubarunka ba su hana wannan abu ya faru to kenan tunda haka ne huta ma kanka ka kwana lafiya ka tashi lafiya inda rabar Allah shi maido sai shi maido dan ko bai kaddara maido ba ya riga ya kaddara ka yadda ya kaddara ka sa hannu bi ka karba ya ma baka lada ka tsira gobe kiyama ka samu abin da ya je wannan gobe kiyama wannan kin saboda haka wannan shine bambancin mutum musulmi da ya san addinin shi da jahili ko kafiri wanda da ya samu asara sai ya kara asara sai ya ta wani ma ya ka gan shi shina kuka shina faɗin kalamai miyau. yana bakin ciki wani ma ya rataye shi wani ma ya sha guba ya mutu to imani da kaddara mai kyau da mara kyau aqidatul mu'minina ita ce aqidan mu'minai yu'minuna suna imani bi anna allaha qaddara kulla shay'in Allah ya riga ya kaddara dukkan komi wa faraga minhu ya riga ya kare kama sabata anan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annahu kala kuma yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta cikin halittu shine alƙalami qala lahu da Allah halace ya halice alƙalami sai ya ce mishi ukutub rubuta sai rubutu ci gaba da rubutu ƙala sai alƙalami ya ce wa ma za a kutubu ni zan rubuta lasu su na hudu da kauri kamar yadda malaiku ba su rijan Allah ga magana kaga shi ma alƙalami bai yarda rubuta ba sai Allah ya ga mai zai rubuta to kai yau dan adam kai kai sai ka zarce gaban Allah da manzo la taqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kar ka wuce gaba ga Allah da manzo da aiki kawai ka kawo hukuncin addini kawo ibada ka ce kawai ibada ce Allah bai ce ba annabi bai ce ka ce akwai lada Allah sai ya bada lada me zan rubuta kala Allah ya ce mishi ukutum maqadira kulli shay ka rubuta abin da ke kaddarawa ga dukkan komi kenan duk mutumin da za a yi duniya ka kaddare adadin shi sannan kowane mutum ka kaddara abin da zai faru ga rayuwar shi ko alheri ko sheri ko duk irin motsin shi kun gane ko duk abin da ya shahe shi rubuta shi da dukkan komi duniya harkar da karshe fajar alqalam bima huwa ka'in alkalam ya ci gaba da rubutu da duk abin da zai kasance a wannan duniya ila an kuma sa'a har zuwa sabbin kiyama za ta tashi muna jin wannan ko wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi cikin sunan nashi hadisi ne lamba dubu hudu da saba'in mun gane ko sannan eh, dubu da ɗari bakwai sannan eh, daga hadisin ubar bin samiti na sirri albani ya ce hadisin ingantacce ce a cikin sahih jami hadisi mai lamba dubu biyu da sha takwas mana ya ce wa ma jara bihi alƙalamu abinda alƙalamin nan ya ci gaba da rubutawa to duk abin da ya rubuta din nan la ya takallafu minhu misqala zarratin fil ardi wala fis sama'i hatta inna shawkata shafa babu wani abinda wato za a samu yi jinkiri daga ciki daidai da kwayar zarra da ke cikin wannan ƙasa ta mata duniya ko abin da ke cikin sama hatta kaya da mutum zai taka eh, hatta inna shaukata shaku hal abdu hatta kaya da bawa zai taka bi qada'in wa qadarin tare da kaddar Allah ne zai taka ka kaya da zaka taka duk garin da za a rihe ka inda za kasar da za a ma kabari sai ka je can ka mutu sai an rihe ka ta wa qad qaddara Allah wa qada kullu shay'in min al ajali wal arzaki wal a'mali was sa'adati was shiqaqi Allah ya riga ya kaddara ya hukunta ya kare ya hukunta dukkan komi na ajalin mutane da arzikin mutane ajalin ka bakin arzikin ka arzikin ka gwargwaron da za ka yi shi duki eh, abin nan ayyukan ka gari nagari ko miyagu ka dan aljanna mai rabo ko tababbe dan wuta ila ma la yuhsa har zuwa abin da ba a yi lissafi shi sai Allah ya arge an rubuta an gama rayuwarka kaf rubuce take wurin Allah gudana ne take kamar kasafin ga da muka rage maka yi in aka sa shi kawai gudanar yake da abin da aka riga aka yi Allah samun fahimta fal mu'minuna yu'minuna bi anna kulli shay'in qad qadahu Allah su mu'mine baki daya sun yi imani da dukkan komi Allah ya riga ya hukunta shi wa qaddarahu ya kaddara shi wa anna ma kataba fil azal cewa kuma dukkan abin da Allah ya riga ya rubuta tun azal la yumkinu an yatakallafa abada har abada abin bai yi wa kewa a ce lokacin abin yayi kuma abin ya ki bai a ce yau ranar tashin kiyama ce kuma kiyama take tashi bai yiwa yau ranar haihuwa ne kuma wani yake haihuwa kun gane ko a'a yadda Allah ya kaddara sai abin ya tafi ولما قال بعد sallallahu alaihi wa sallam, lin وسلم alaihi salatu wa salam, a lokacin da sabon manzan Allah wani cikin su yama manzan Allah tambaya yace hal amalu fi shay'in musta'anifun am fi shay'in qad furgimin shin aikin gada zamu na ibada shin yana cikin abinda kawai za mu kirkira mu yi shi zancen shi bai gabata ba wurin Allah ko ko yana cikin abin da Allah ya riga ya kaddara shi ko kun gane yana nihi in an riga an kaddara shi kawai kai zaman ka kaka matsa mu zuciya kama kun gane ko in kau yanzu ne kai za ka yi naka ijtihadi kadai to shikenan sai kai ta kokarin yarda za ka yi tsira to waka tambaya ai dama dole ne wanda za a karanta da shi kaddara sai yayi wanga tunana. ya yi dogara da kaddara ya ta aikata abin da ya ga dama in dai Allah ya riga ya shi dan aljanna dan aljanna ne Allah ya riga ya shi dan wuta dan wuta ne to ka gani to to a ga maka yana kake sai kai kokari ta hanyar kyaukyawan ayyukan ka sai Allah ya kaddara maka alheri saboda yamhu Allahu ma yasha wa yata wa inda huwa malik kitab Allah na shahi abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama wa inda huwa malik kitab lawal mafuz Allah Allah dan wurin shi yake shi Allah yakan shahe kar ga layin yan wuta in ka bar aiki yan wuta ya komo yana aljanna shi na da ikon wannan mun gane ko akwai dalilai masu yawa yanzu nan ba lokacin kawo su akan wannan kenan ka dogara da kaddara kauniyya ka dogara da kaddara shar'iyya abinda Allah ya kaddara ga shari'a to shi zaka ka aiki da shi kaka ce kai dogaro da kaddara wanda Allah kawantar da duniya akan hakan mun gane ko kamar ka ce to tunda Allah ya riga yayi ni ko in ci ko ka in ci ko in sha ko ka in sha na rayu a'a Allah ya yi kaddara kauniya sai ka ci ka sha ita kanta kauniya akwai cin karshen ka cikin ta to shar'iyya ma akwai ci da sha to dan me zaka dogara da wancan kuma ya riga ya hana zina har da ya kaddara shar'iyya saboda haka sai ko mu ba da shari'a ta wa qad qaddara Allah wa qad kullu shay na kuma ba ko wa anna kullama ma kataba fil azal la yumkin an yatakallama abada kai na wuce kenan da suka ma manzo Allah tambaya shi yau an mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya mun dogaro da kaddara kawai ba sai mun matsa makan mu ba ko ko mu ne kawai da gare mu ayyuka suke kara sai ce bal fi shay'in karfur ga minhu aikin duk da zafi daga cikin abin da Allah ya riga ya kaddara shi ya gama ne walakin sai dai ku sani eh malu kowa ya dage aiki fa kullum yassar dukkan wani wanda za a sauka ma ne za a saukake ma bima kulika lahu daga abin da aka halicce shi ne dai shi saboda haka daga ayyukan ka Allah zai kaddara maka ka koma cikin mutanen kirki kowane mutum wato kenan kowane mutum Allah in kana ayyukanka hadisai sun zo wa'anda ƙarshen rayuwarka in ka canza aiki kuma sai Allah canza maka sakamako wani sai ya yi sauran zira'i guda ya shiga adana sai ya canza aiki kuma dan wuta sai ya mutu akai sai ya zan cikin ɗan wuta wani sai ya zira'i guda ya mutu ya zan cikin ɗan wuta din sai ya canza aiki kuma ne ya aljanna sai ya mutu akan wannan aiki sai ya zan cikin aljanna kun gane ko dalilai masu yawa manzo Allah ce fa yassaru li amali ahli shaqai za a sauƙaƙe ma ba sai ga kuma yana aiki irin na wato tababbi sai kawai mutum bai ji wahalar sabo ko kuna kuma san abin nan fa amma man kana yawa fa amma man kana min ahli sa'adati duk wanda ya zan daga cikin ma'abuta rabo fa yassaru li amali ahli sa'adati sai a sauƙaƙe mai ya koma yana aiki irin na ma'abuta rabo wanda zai tsira wa amma man kana min ahli shaka amma wanda zan cikin tafafu ya saru ne amal ahli shaka sai a sauƙaƙe mai ta ganin bai jin wahalar sabo bai jin tsantsanin sabo sun matala kaulan lahi kariba ka gani halin da muke ciki a wannan lokaci zana sabo ne faɗa cikin tafkin da kowa zuba kazamta shi amma kuma wasu bayi ba su tsantsanin wannan abu karuwa ta kai abin sa ta kai abin tsantsani yadda kasan ka sha ruwan kwata to haka take tafki ne wanda kowa zuba gwanin ne wanda kowa zuba kazamta shi abu wanda bai tsantsani wannan sabon kawai sai yi ta yi yi ma ake kamar shayi ya kama mai shan shayi ko ba haka nan ba to saboda haka ba za su tsaye mu kare kanmu bari maza ban ahli sunna wal jama'a in ba haka ba sai ga ba ka jin wahalar sabo ba ka jin tsantsanin sabo ba ka jin kunyar sabo sai ka ji ma yana kama ka in baka yi shi ba kamar yadda taba ke kama mashayin taba kamar yadda shayi ke kama mashayin shayi kamar yadda gori ke kama mashayin gori. kaga ka lalace ka ka zan baka ibarin sa to Allah ka taimake mu mu tsira sun matala kawalan sannan manzon Allah karanta hada Allah ta'ala ya hujjar shi azza wa jalla yace fa amma man ata wataka Allah yace duk wanda ya ba da kai ne ya ba da yarda ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna ya gaskata kalma mai kyau ya gaskata la ilaha illa ya gaskata gaskiya fasan yassiru lil yusra za mu sauƙaƙe mishi ya ɗaura aikin addini har ga sauƙi sai ta jin bai jin wahala aikin addini bai jin wahala kaurace ma haramu duk karam ba ta birge shi sai ka ji mumini bai jin bai jin daɗin giya shi bai jin kanshin ta shi ba ta birge shi zana ba ta birge shi karo ba ta birge shi in ja kana birge ka karo ta birge shi ka zanga ya tsira shikenan an sauƙaƙe mishi addini ba jin wahala shi amma wani sai ita ka ba ni eh bai wannan dubu wannan tsaronin addini na suwa ne abadin an maka da laifiya da gindi kawai ba wani to kaga wannan an sauƙaƙe mai zuwa ga sabo ke wa amma ban baki da wasagan amma wanda ya rowa ya ki da kai ga zan doka Allah ya neme ya wadatar da kanshi wa kazzaba bil husna ya karyata kalma mai kyau ya karyata la ilaha illallah ya karyata kiran Allah da manzo fa sani yasirhu lil usra wanda zamu sauki mishi haka tsanani ya ta aikin sako bai jin wahala bai jin tsantsanin shi bai jin kunya shi Ka ga mutum babban mutum uban su suwana ne amma bai jin kunya samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan suratul layl tun daga aya ta biyar har zuwa aya ta goma fa qala ba'd sahabati wani daga cikin sahabbai sai ya ce ma annabi al'ana najtahidu to yanzu ko za mu yi kokari mu nemi tsira wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ma Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi daga hadisin Ali da Abi Talib malai yace wallahu a'tar mukallafina qudratan wakati yaron Allah ya ba balagai masu hankali ya ba su kudura ya ba su iko ya ba su iya su zaɓi ko dai hanyar eh? na kamo takarda biyu ke wa ma zalika abab eh haka wa ma zalika illa li annan an sallallahu alaihi wasallam bayyana lahum unwan sa'ada ba abin da ya sa suka sahabbai suka fahimci haka har suka ce to yanzu zan ba da kokari sun fahimci abin da ake nufi da kaddara sai ba abin da ya ja haka sai dan annabi ya bayyana musu wato alamomi na shirya alamomi na samun rabo wa unwanin shiqai ya bayyana musu alamomin tabewa fa unwanin sa'adati su alamomin tabewa in alamomin samun rabo da tsira su ne salihul amali aiki na gari wa tarki ma'asin lahi da barin saban Allah wa alwanu shiqai shi ko alamomin tabewa wal iyaz billahi Allah ka tsare mu sune al amali mugun aiki wa nabzu da'ati da yin wati da ayyukan da'a kawai mutum ba ruwan shi da aikin lada kawai shi sako kawai yake so shi sako yake so in ya bude ido ina sako in ya motsa ina sako biya za ganin mutane Allah ya musu arziki amma ba su son su wato jagoranci arzikinsu ga aikin Allah sai dai aikin sako ko kuma su rike arzikin ko da ba su aikin ba sun gaza aikin addini da shi har su mutu ya kurce ga hannunsu kamar wanda ya rike kwana abinci shi bai ci bai ba wani ci ba kwana ya dauke shi har lokacin sahur ya wuce sai ya tashi rana ta hito sai ci bai ba wani ba ga hannun rike ga hannu to haka kake ga samun mutum na rowa da dukiya bai taimako addini bai san cewa ba ai ko ai noma sai ya yi kira ya samu hatsin shi ya kwari ko sai ka cire ka rage yawan gindin shuka sannan ya kwari in kai in kai ganin gari tabbarta kai cika bakin guzuma su su su ai sai ki tashi ka rasa duka ba ba haka nan ba sai maka ruruciya shi gidan ka rasa duka to haka dukiya take in ta kasaita ka dora ragewa tana samun sarari Tana samun shan iska ko da ciki ne kai ta bamka mai abinci ba hitsari ba bayan gari mun gari ba ka yadda koyi ciki dan ka kumbure ka mutu <laughs> ko kun gane ko to wannan shine ya kamata irin hamshakan yan kasuwan nan na kusa da su su dora masa nasiha su yadda dukiya su yi aikin addini su nemi tasu kar mutuwa ta zo ta kwashe ka ta bar abin har makayin makayin ka sai ya ci kuma kawai ba za a baka lada ba tunda ba da niyya ne kun gane ko da wannan kin to Allah ka taimake mu to yanzu ai sai mu juyo ko sai ce a kar mukallafi na kudratan wa ikhtiyar wannan duka ba ya nuna Allah kwace ma mutane kudura da zabi ba a an baka zabi an baka kudura in ka zaba hanyar wuta kai ka zaba in ka zaɓa an yi na kai ka zaɓa da an baka wanga iko mun gane ko fariqun fil jannati wa kun fis sa'ir Allah ba su zabi wa amarahum yaf'alu da'a ya umarce su su aikata da'a wa nahahum anil ma'asiya ya hane su daga aikin sako wa qadarahum ala zalika ya ba su iko bisan haka man fa'ala ta'ata duk wanda ya aikata aikin da'a fa bi fadlillahi azza wa jalla wanda fadlan Allah samu wannan dama wa rahmatihi da rahman Allah thumma bi ijtihadihi wa amalihi wa kasbihi sannan da kokarin shi da aikin shi da neman ladar da yake kenan ta hanya haka kuma zai tsira da ba'a shi lada wa man fa'ala ma'asiyata wanda kawai aikata sako fa bi adlillahi wa hikmatihi thumma bi kasbi wannan da adalcin Allah ne da hikiman Allah ne kuma ta hanyar neman wato saban da zai samu wani mukallaf ba da gine hankali min alamar insu wal jinni na duniyan mutum da arjan huwal mas'ulu shi za a tambaya aikin shi in na kwarai in mugu wa huwal masab shi za a ba lada ala da'ati bisa aikin da'a yayi wal ma'aqib shi za a ma azaba ala ma'asiya in yayi sabo ba a cewa Allah ne wannan abu a ce ai Allah ya kaddara mai ai ba shi bane ai Allah ya kaddara mai lian Allah tabaaraka wa ta'ala kallafahu wa ataahu wasa'ila yastati'u biha an yaf'ala da'ati dan Allah ta'ala ya azamai aiki kuma ya ba shi hanyoyin da zai sami ikon ya aikata aikin da'a wa yasanibil ma'asi ya nisanci ayyukan sabo wani mai kilihu ila akali kuma bai bar shi ya aiki da hankalin shi kadai ba bal a'a